Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من وسع كرسيه السماوات والأرض صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio tehran na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta talata da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga abin da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan kuma na tafi da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau za mu gabatar muku da shirin nan na afirka a yau mu karkare da shirin mu koyi harshen farisanci wanda su ne jiran abin da za a saurara da yardar allah da fatan za a kasance tare da mu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 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Toma da la'in lokacin da za a gyara zama domin saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. kafin nan ga mahimman kanan labaran. Kasashen Nijar, Mali da kuma Burkina Faso sun ake wada kungiyar ECOWAS da wasikar tabbatar da raba gari da ita a hukumance. Iran ta bayyana cewa iyakokinta da Pakistan ba wuri bane na ayyukan ta'addanci. Ƙungiyar Hamas ta ce sai an ta wuta kafin a fara tattaunawa game da batun sakin waɗanda ake garkuwa da su. Tun ga labaran kamar da za su zo muku, kasashen Nijar, Mali da kuma Burkina Faso sun wa da ƙungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS da wasikar tabbatar raba gari da ita a hukumance. Kasashen guda uku na Sahel sun fitar da wasikun ne daban-daban a jiya Litinin sa'o'i kaɗan bayan sanarwar bai ɗaya da suka fitar. ta ficewa daga kungiyar da suke zargi da zama 'yar amshin shatan kasashen yamma a ranar lahadi ne kasashen na burkina faso mali da kuma niger suka fitar da sanarwa bi da bi domin bayyana matakin ficewa daga cikin kungiyar ta cdao ko kuma ecowas kasashen sun zargi kungiyar da zama 'yar amshin shatan kasashen yammacin duniya domin cin amanar kasashe mambobinta haka zalika sun zargi kungiyar da rashin tabaka komai ga tsarin taimakon juna wajen yaƙi da ta'addanci da kuma matsalar tsaro ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya bayyana cewa iyakokin kasar da pakistan ba wuri ne da ya dace da ayyukan 'yan ta'adda da ke samun goyon bayan abokan gaba na kasashen guda biyu ba amir abdullahiyan ya bayyana haka ne a karshen wata ziyarar yini daya da ya kai pakistan inda ya gana da manyan jami'an gwamnatin pakistan ya ce iran da pakistan sun amince da inganta harkokin yawon bude ido da kasuwanci da yankunan da ke kan iyakar kasashen biyu ta hanyar buɗe wasu sabbin mashigai guda biyar amir yan ya ce iran da pakistan za su yi musayar tawaga a nan gaba don ci gaba da kula yarjejeniyar da suka cimma a ziyarar da ya kai islamabad tun da farko dama iran ta bayyana cewa ba za su bari makiya su hargitsa alakar da ke a tsakanin kasashen guda biyu ba a wani lokaci yau talata ne ake sa ran sakatare janar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres zai gana da manyan masu ba da gudunmawa ga hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Falastinawa a birnin New York a daidai lokacin da wasu manyan kasashen duniya ke ta dakatar da tallafin da suke baiwa hukumar ta yiwuwan ruwa kasashen dai sun katse tallafin da suke baiwa hukumar ne bayan da isra'ila ta zargi wasu ma'aikatan hukumar da hannu a harin da kungiyar hamas ta kaddamar a ranar bakwai ga watan oktoba majalisar ɗinkin duniya dai na son masu hannu da cuni musamman waɗanda suka dakatar da bayar da su. a tabbatar da ci gaba da gudanar da ayyukan hukumar kafin hakan dai shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijirar ta palestinawa ya bayyana jin takaicinsa game da matakin da wasu kasashen duniya ke doka na suke baiwa hukumar tallafi kasashe da dama ne dai suka bi sahun amurka wajen dakatar da taimakon kudade ga hukumar bayan da isra'ila ta zargi wasu ma'aikatan nata da hannu a harin na hamas hukumar dai ta sallame ma'aikatan da isra'ila ta zarga da hannu a harin na hamas kuma tana gudanar da bincike a cewar ta to labaran duniyar na fitar muku ne daga nan radio hausa biyu wacce daga birnin tehran ƙungiyar gwamnatin falastinawa ta hamas ta bayyana cewa tana da niyyar yin shawarwari amma sai an tsakaita wuta za a fara batun sakin waɗanda ake garkuwa da su tahir alnunu wani babban jami'in kungiyar hamas ne shaida wa kamfanin dalancin labaran faransa na afp hakan bayan ganawa da jami'an amurka da isra'ila da na qatar da kuma masar da zarar an daina faɗa za a iya tattauna sauran bayanai ciki har da sakin 'yan isra'ila ɗari da har yanzu suke hannunmu a gaza in ji jami'an na hamas a wani labarin kuma bisa sabon rahoton da ma'aikatar lafiya ta hamas ta fitar jiya litinin ta ce an kashe falastinawa bakwai a gaza tun farkon yakin a ranar bakwai ga watan oktoba isra'ila dai na ci gaba da kai har-haranta a zirin gaza kuma har yanzu ana zaman ɗarɗar a yankin yammacin gabar kokin jordan da aka mamaye da kuma kan iyakar lebanon to a fagen wasanni a cigabar gasar cin kofin kwallon kafa na afirka ivory coast ta fitar da senegal mai rike da kofin na afcon daga gasar da ci biyar da hudu a bugun daga kai sai mai tsaron gida kasashen biyu sun yi kunnen doki ɗaya da ɗaya a wasan da suka yi a jiya litinin lamarin da ya sa aka je bugun fernandes hakan ya sanya ivory coast mai masaukin baki samun nasarar tsallakawa zuwa zagayen dab da na kusa da na ƙarshe ita ma kabardiya ta shiga tarihin manyan tawagogin ƙwallon kafa na afirka inda ta samu nasarar tsallakawa zuwa zagayen dab da na kusa da na ƙarshe bayan da ta ɗauke mauritaniya da ci ɗaya mai ban haushi yau talata akwai wasanni guda biyu na neman zuwa zagayen na quarter finals inda mali za ta kara da burkina faso sai kuma morocco da afirka ta kudu to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan to ban da ka saurari labaran duniya sai sauran mu inda zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau jama'a masu saurari assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da har kullum da yakan yi dubi ne akan wasu daga cikin mahimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da kasa tare da yin bita a kansu a yau ma shirin namu da da allah da zai ci gaba da yin dubi ne akan halin da ake ciki a palestino da kuma matsayar da kungiyar hamas ta dauka dangane da abubuwa waɗanda suka jaza kaddamar da harin bazata na ranar 7 ga watan oktoba da kuma abubuwan da suka biyo bayan hakan wannan dai shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu ware za a kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. harin bazata da kungiyar hamas ta kaddamar a kan wasu yankuna na palestine da isra'ila ta mamaye a kusa da yankin zirin gaza ta da kashe wasu sojojin yahudawa da kuma kama wasu yahudawan da suke cikin masha'a ya zama babban dalilin da ya sa isra'ila ta fake da shi wajen yin kisan kare dangi akan al'ummar yankin zirin gaza da kuma rusa daukacin yankin da nufin korar dukkanin falasɗinawa miliyan biyu da rabi da suke rayuwa a yankin zirin gaza bayan kisan dubbai daga cikinsu da take yi kuma take ci gaba da yi har inda yau take tun daga ranar bakwai ga watan oktoba ƙungiyar hamas ta ce isra'ilawa da dama sun mutu ne a harin bakwai ga watan oktoba sakamakon harbe-harbe da sojojin yahudawan isra'ila da kuma 'yan sandan isra'ilan suka yi musu bayan sun shiga rudani ƙungiyar fafatakar kare haƙƙin falasɗinawa ɗin ta hamas ta ce harin bazata wanda ta kai wa isra'ila a ranar 7 ga watan oktoba wani mataki ne wanda ya waje ba domin kare al'ummar falasɗinu daga mamayar isra'ila da take musu wannan martani ne wanda ya dace na tankara dukkanin kutun gwila da isra'ila take kulla wa falastinawa a cewar wani rahoto da kungiyar hamas ɗin ta fitar rahoton mai shafi goma sha shida wanda hamas ta fitar wanda kuma shine na farko da kungiyar ta fara fitarwa a harshen turancin ingilishi da kuma larabci a lokaci guda inda ta yi bayani akan dalilanta na kaiwa isra'ila harin bazata akan yankunan da suke daura da zirin gaza a ranar 7 ga watan oktoba na shekara ta 2023 ta gabata ɗaruruwan mayakan ƙungiyar hamas sun shiga cikin yankunan falasɗinawa da isra'ila ta mamaye ta ƙasa da sama da kuma ta ruwa harin ya yi sanadin mutuwar yahudawa dubu ɗaya da ɗari da arba'in a cewar jami'an gwamnatin isra'ilan a lokacin wannan farmaki mayakan ƙungiyar hamas sun yi garkuwa da kusan mutane 250 in ji wasu sabbin alƙaluman wanda isra'ila ta fitar jami'an gwamnatin yahudawan isra'ila sun ce har yanzu akwai mutane kusan 132 da ake ci gaba da yin garkuwa da su a yankin zirin gaza sannan kuma ana fargaban an kashe wasu daga su idan akwai wani rahoto na farwa fararen hula to an yi hakan ne ba da gangan ba kuma tabbas an yi hakan ne yayin gumurzu da dakarun yahudawa 'yan mamaya in ji rahoton kungiyar hamas sojojin yahudawan isra'ila da 'yan sandan isra'ilan sun kashe yahudawan isra'ila dama sakamakon rudani da suka shiga in ji hamas daga nan ne isra'ila ta soma yaƙi inda ta rika jefa wa gaza bama-bamai irin waɗanda ba a taɓa gani a tarihin yaƙe-yaƙen duniya ba isra'ila ta aike da dubban dakaru zuwa kan iyakar gaza da kuma arewacin iyakar yankunan Falsinawa da ta mamaye da ke kan iyaka da labanan ta ayyana cewa ta yi ƙawanya baki ɗaya ga yankin zirin gaza inda ta yanke mata ruwan sha da wuta da abinci wanda kuma hakan mataki ne da majalisar ɗinkin duniya ta yi allah wadai da shi hare-haren da isra'ila take ci gaba da kaiwa babu gaggautawa akan al'ummar yankin zirin gaza sun yi sanadin mutuwar mutane fiye da dubu ashirin da shida a yankin na zirin gaza wanda kuma aksarinsu mata ne da ƙananan yara da tsoffi da marasa ƙarfi kamar yadda ma'aikatar lafiya a yankin zirin gazan ta tabbatar da haka hamas ta buƙaci a dakatar da zaluncin isra'ila a gaza da kuma laifukan kisan ƙari dangi da gwamnatin yahudawan isra'ila ke aikatawa a kan fararen hula a wannan yanki muna jaddada cewa falasɗinawa suna da ƙarfi wanda za su iya yanke hukunci akan makomarsu da kuma shirya harkokin cikin gidansu kamar yadda rahoton ya tabbatar inda suka kara da cewa babu wata ƙasa a duniya da take da 'yancin yanke hukunci a madadin al'ummar palestino ƙungiyar hamas ta kuma yi tuni dangane da asalin wannan yaƙi inda ta ce rikici ne tsakanin palestinawa da kuma yahudawa 'yan kamauri zauna 'yan mulkin mallaka wanda kuma hakan ba ya fara ba ne daga ranar 7 ga watan oktoba sai dai ya fara ne tun shekaru ɗari da suka gabata daga ciki har da shekaru 30 na mulkin mallaka na birtaniya kan al'ummar palestino da kuma mulkin mallaka na yahudawa wanda ya share shekaru fiye da 75 suna yi akan al'ummar Falasɗinu, ƙungiyar hamas ta ce tana son ta kama 'yan isra'ila masu share wuri zauna da laifi akan irin halhalu da suka jefa Falasɗinawa. tun kafin fitar da wannan bayani na ƙungiyar hamas bangarori daban-daban sun yi kalamai masu kama da haka babban sakatare na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres cikin wani jawabinsa ya bayyana cewa abin da yake faruwa a palestino ba ya fara bane daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 a ya fara ne tun shekaru 75 da suka gabata kuma abinda da ake gani a yankin zirin gaza ci gaba ne na abinda da palestinawa suke gani a cikin tsawon waɗannan shekaru irin waɗannan dalilai da abubuwan da suka faru ne ya sanya ɓangarori daban-daban suka tattara bayanai da kuma rahotanni dangane da irin ayyuka na kisan kiyashi da gwamnatin yahudawan isra'ila take yi a kan fararen hula a yankin zirin gaza daga sai kuwa har da bangarori na majalisar ɗinkin duniya kamar yadda hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ɗin ta bayar da rahotanni daban-daban dangane da yanayin da isra'ila ta jefa fararen hula a yankin zirin gaza bayan nan kuma hukumar onurwa ta majalisar ɗinkin duniya da ke taimaka ma al'ummar falastinu ita ma ta bayar da ɗaruruwan rahotanni dangane da irin waɗannan ayyuka na kisan kiyashi da kuma ayyuka waɗanda suka danganci laifin yaƙi wanda za a iya kama isra'ila da su a gaban kotun manyan laifuka ta duniya wanda kuma dukkan waɗannan suna daga cikin bayanai wanda gwamnatin ƙasar afirka ta kudu ta tattara da kuma miƙa su ga kotun duniya domin a ɗauki mataki na hukunta isra'ila dangane da kisan kare dangi da ke wa al'ummar palestino da dama daga cikin masana a kan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa dai sun imanin cewa abinda da ke faruwa a halin yanzu a yankin zirin gazan baya rasa nasaba da irin cikakken goyon bayan da isra'ila take samu daga manyan kasashen duniya musamman ma dai amurka da kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar turai bayan matakin da kotu ta duniya ta dauka na kiran isra'ila da ta tabbatar da cewa ba ta aikata laifin kisan kiyashi a yankin zirin gaza ba ƙungiyar kasashen larabawa ta gudanar da wani zama inda ta tattauna wannan batu da kuma irin matakin da take ganin cewa ya dace ta dauka domin bin kadin matakin kotun duniya kuma tabbatar da cewa an tilasta ma isra'ila wajen aiwatar da dukkanin abubuwan da kotun ta bukace ta da ta aiwatar to sai dai da dama daga cikin masanan sun yi imanin cewa babban matsala ga al'ummar palestino ita ce su kansu kasashen larabawan domin kuwa dukkanin abin da isra'ila take aiwatarwa to tana yin shi ne ba wai kawai tare da cikakken goyon bayan amurka da wasu kasashen turai ba a'a har ma da goyon baya da ma taimako da ƙarfafa ƙafa da ma haɗin gwiwa da wasu daga cikin sarakunan larabawa na yankin gabas ta tsakiya wannan ne yasa masanan suka yi imanin cewa tabbas matakin da ƙungiyoyin gwagwarmayar falasɗinawa suke ɗauka na kare kansu da kansu da kuma wasu daga cikin ƙasashen yankin da suke mara musu baya musamman ma ƙasashe irin su iran da kuma ƙungiyoyin gwagwarmaya na yankin da suka haɗa da ƙungiyoyin gwagwarmayar irakawa da yaman da wasu daga cikin ƙungiyoyin gugurmaya a ƙasar labanan musamman kungiyar hezbollah da makamantansu wannan ita kaɗai ce hanya tilo da ta rage wa falastinawa domin kwatar 'yancin kansu daga mamayar isra'ila da kuma sabon mulkin mallaka da yahudawa suka ɗora a kansu. jama'a masu saurari lokacin da muke da shan riske mu anan zamu ji zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokacin budurin kowa da kowa da ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. kuma sai shirin nan na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali jama'a masu sauraro salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu Barka da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikinsa ne muke tattaunawa kan harkokin tafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan rediyon biohet Hausa da ke nan birnin Tehran wanda ni awal kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a yau dinnan. nan. a cikin shirin namu na yau za mu dora ne kan wani shiri da muka so da malam musa adam minagi daga jos ta kasar najeriya wani tsohon malamin makaranta yau malam zai tashi ne kan kyawawan halaye malam ya shirya bismillah Assalamu alaikum masu sauraron mu barkan ku da warhaka da fata kuna bibiye da mu cikin duniyar Hausa cikin wannan gidan rediyo mai albarka. Har yanzu ne muna cikin darasinmu na tarbiyya muna cikin sharhar ayoyin na lukman alaihissalam a kan ɗansa aya ta baya wanda aka ba da umarni umarce-umarce guda hudu manya to yanzu kuma ga wasu akhlaqul husna tsakaninka da al'umma kada ka zama mai girman kai mugu mai alfahari ce, ka dai wala tusaggir haddaka nasi. ka daina karkatar da ka ga mutane ma'ana mai girman kai ka dinga jikinka wani iri ma yadda za ka lauye shi na girman kai kanka al'umma kun san akwai mai girman kai yadda yake ma mutane kallo da yadda yake tafiya da jiji da kai da wani karkatar da wuyansa wai shi nan ko dai ya samu a abin duniya ko dai yana da kira mai kyau ko dai mulki ko ya fi wasu to allah ya ce dai haka ba kyau ya ce ka daina yin haka ba mutane wala tamsi fil ardi marha inna allaha la yuhibbu kulla muktalin fahor ka daina tafiya a ban ƙasa da izza da iya yi allah baya son duk wani mai girman kai mai alfahari baya cikin kulkul husna baya cikin abirin ƙwarai girman kai da izza da jiji da kai ɗabi'u ne munana wanda zai sa al'umma su ƙika wanda zai sa a dinga gulmanka wanda zai sa ba za ka samu masoya ba sai dai ka ƙara ma kanka abokan gaba akwai wani saboda munanan halinsa ko taimako ba a nema a wajensa saboda an san mai girman kai ne mugu ne marowaci ba rahama tare da shi wani ba saboda shi yadda ya riga ɗabi'unsa tsakanin al'umma kowa ya haddace mai taimako mai kyauta kowa ya san shi a anguwa a society marowaci kuma kowa ya san shi to na halaye na jiji da kai da alfahari da izza da girman kai da kibiru yana cikin ɗabi'u mafi masu muni ga rayuwar musulmi kowa ma baya son a mashi haka abinda ba ka son wani ya maka ya nuna maka izza ya fi ka to a kan me za ka je kama mutane me ka su kai din nan dai ka taba zama in an taba ka sai an wanke hannu ka taba zama ruwa liquid sannan a cikin cikin nan naka akwai kazanta kowa yana tare da kazanta a jikinsa akwai bayan gari sannan kana bayan gari kana fitar da najasa a jikinka me kafi kowa abin da kake da shi allah ya ba kowa ya ba kowa wani ma ya fi ka ko ba kai ka ba kanka wannan jikin ba ba kai ka halicci kanka ba in ma wani dan canji kake da shi to a gidan duniya ne ka samu ko ma ta haram ne baka isa ka kirkira kun faya kun ba ko na mutane ne suka sha zuba ka kwata ko kuma kai ne ka nema Allah ya baka baka kaka kirkira kwayan hatsi daya ya zama kun faya kun ba duk daga halittun Allah ne da ya zubo man bayansa su ci su sha su bauta masa shine Allah ya baka ƙiran jikin nan wasu halittu ne ka ci wasu ma masu rai ne wasu 'ya'yan wasu halittu ne ba ka ci kai bulbul kake ta ƙyalli nan gaba baka tuna makomarka baka san me sababin ka ba baka san kila za ka yi wata mummunan jinya ka yi wari ba za a iya kusantar ka ba baka san waye zai taimake ka a gaba ba baka san me zai faru da kai ba in ma dukiya nawa ne wanda suka yi da dukiya ya kare suka talauce suna da motoci suka koma suna tafiya a kas suna da gidaje suka rasa gidaje nawa ya faru da su masu sauraro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan radiyon voh hausa a nan birnin tehran da muke sauraron wani malami daga nigeria wanda zai tashi kan bayanin wata tambaya kasan gobe kasan jibi da fatan iyalai suna amfana kasan gobe kasan jibi kasan gata kafin baɗi to mutum bai kamata ya yi haka ba wanda ba ka zato shi zai taimake ka nan gaba don haka mutum ya kiyaye girman kai ba ɗabi'un kwarai ba ne yana cikin ɗabi'u mafi muni masu lalata mutum tsakanin al'ummarsa kuma allah baya son haka ka kiyaye al'amarin ɗabi'a da har allah ta'ala ya ce baya so mai ita to kai fa ka zama mutumin shaidan ikhwana shayadin kenan mutum ya samu kansa a wanda shaidan yake so yana wanda Allah yake fushi da shi to shikenan ya asara to wannan cikin abubuwan tarbiyya da za a koyar ma yara a nuna musu cewa komai Allah ya ba su nan gaba kila su zama shugabanni kila su zama masu abun hannu ko su zama koma mai abin da dan adam yake bukata a rayuwar gidan duniya to a musu gargadi su daina nuna izza su daina nuna alfahari su daina nuna fifiko su daina nuna cewa su suka ba kansu allah zai iya kwashe abinsa cikin kyaftawar ido ya faru ya faru fa fa adadi ya faru ta yanayi daban-daban wannan gangan jikin da allah ya ba mu je mu ci kasuwan duniya da ita ba falallai lallai ba ne ranar mutuwanka ka mutu tare da shi da yawa wasu muna ji muna gani wasu an binne su kafin su mutu wani ya rasa kafa wani ya rasa hannu wani ya rasa gaba mafi amfani ido da mai gani ne ya koma makafu wani da lafiyayye ne ya koma gurgu ya koma waye to wannan kenan sannan jikin nan naka ma yana zazzagewa fa ba lallai ba ne cikin kai masana ilimin kimiyya sun tabbatar a cikin shekaru bakwai zuwa takwas in ban manta ba wani sabon jikinka ne gaba ɗaya tufu. akwai abin da ke zuba a kowane rana in every 24 hours akwai wani ko bayan kwana biyu wasu sinadaran kira gangan jikinka wasu suna tsira wasu suna zuba ana samun replacement haka kuma hankalinka yana karuwa har zo ya fara raguwa in tsufa ya shigo saboda haka idan ka tura yaron ka misali irin masu tura yara karatun allo su rabu da su su watsar da su sai bayan shekaru goma ko fiye da haka to ka sani ba fashi shi ba ne wanda ka tura wani ne fa gangan jikin ya tsiyaye wani sabo ne ya tsira haka ɗabi'unsa wasu sun tafi wasu sabbi sun shigo masu kyau ko marasa kyau yana da kyau ka zama kana kusa da ɗanka kullum a daina tura shi uwar duniya ba ka ganin shi baka san wani irin malami akwai mugayen malamai su ma basu koshi da madaran musuluncin ba su ma talakawa ne fakirai ne a duniyar ɗabi'a mai kyau to sai ka ɗanka baka zuwa lura sannan abokan zamansa almajiransa kowa fa an zo an haɗu kowa da tarbiyyar garinsu da tarbiyyar yarinsu da tarbiyyar akan haɗu bayan na malamin ga na abokan zamansu ka bar yaro shekara da shekaru tun bai da hankali hankalinsa ya haura ya bude ya haɗu da wasu al'ummomi wanda ba mutanen ƙwarai ba an koya wasu abubuwa masu muni ƙazamin ɗabi'u ga sunan sun zama mana allah ƙaƙai a yanzu ga shi nan muna biyan bonus wayannan jami'an da muka watsar da su wayannan jami'an da hukumomi suka watsar da su wajen talakawa ne aka kira musu makarantu aka kiraya su aka nuna musu soyayya to ga shi nan yau suna nuna mana rashin tausayi an kai su daji an ba su madara an ba su nama an ba su kuɗi an ba su ak-47 sun kwashe matarka sun kwashe kanwarka sun kwashe yarka ba tausayi su ma tun da baku nuna tausayin su ma lokacin da suke suke bukatan tausayi kwakwalwansu ba a koya masu abu mai kyau ba an kwashe su ba ku ba su jin daɗi ba ku nuna musu soyayya ba to ga suna yau kuna biyan bonus bari mu tsaya nan sai darasi daga wajen uwa masu girma salamu alaikum to masu sauraro ga dai malam ya fara bude mana sabbin kundaye to amma lokacin ya yi mana halin nasa da ƙarshe muna yi wa malam musa minage daga jos ta ƙasar najeriya wani tsohon malamin makaranta godiya ta musamman da lokacin da ya bada da ɗimbin ayyukan da ke gabansa a maimakon rediyon boh hausa da ke nan birnin tehran ni awal kunyar na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tons kuma sai shirin nan na afirka a yau Afrika a yau. Jama'a masu saurare Salamu alaikum da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya tare da 'yan uwa da abokan arziki. har ila yau barka masu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikin ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru waɗanda suka ƙware musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shiri za mu ci gaba ne da tattaunawar mu kan batun zaben shugaban ƙasar jamhuriyar demokradiyyar congo wanda aka yi a ranar 20 ga watan disamban shekarar 2023 duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar. hakanan mun sake gayyato babban bakon namu dr ja'afar lawal dabai don ya ɗora daga inda muka sanya aya yau za mu tashi ne kan tambayar to dokta yanzu dai an riga an rantsar da shugaban ƙasa na san kuma zai ci gaba da aiwatar da ayyukan da ya saba ya dokta yake ganin gyaran hanyoyin ƙasar tun da ka ce ga sunan ga yadda suke ko ƙasar ba ta da kasafin kuɗi ne ko kuma wata hanya ake bi da su a gaskiya kamar sauran ƙasashen afirka ne a ƙasa kam tana da arziki amma an samu su 'yan tsaro sun yi ba bakire sun ba al'umma cikin wani irin yanayi na kowa sun ba kai ba ni guri kuma tattalin arzikin ƙasar nan gaskiya fiye da kowane ƙasa afirka kwangu ƙasa ce mai arziki sosai na ma'adanai daji albarkar daji da ruwa da sauransu to amma gaskiya gwamnatin tsawon lokacin nan ta kasa cimma wani yunkuri na inganta tattalin arzikin ƙasar don ta amfana kuma ƙasa ce gaskiya babban ƙasa farai da gaske ɓangarorin ƙasar kusan kace ce kowanne dai yana cin zaman kan shi ne saboda gabashin ƙasar da in ka kai wurin za ka ɗauka ba ƙasar kongo ba ne saboda ma'amalolinsu da komi sukan yi da ƙasashe irin su uganda ne da rwanda shi kuma birnin kinshasa kusan kace yana nan bangare ne kusa da afirka ta yamma ah, kuma kamar yadda muke magana ƙasa ce mai girma kwarai wanda ta kai ga bangarorin gabashin da na yammacin alaƙar kusan kaɗanci inda ta hanyar sufuri ne da wani mu'amala eh, don haka gaskiya ƙasar tana da arziki amma dai talaka har yanzu bai gani a ƙasa sai da kamfanoni 'yan tsiraru suke cin wannan albarkar ƙasa eh, shi yasa rayuwar talaka a wannan guri gaskiya take da kunci sosai kuma mafi yawancin ƙabilu ɗin sun tsau makamai suna yakar gwamnati da sauran ƙungiyoyi to dokta yawanci a sauran ƙasashe musamman na nahiyar afirka akan samu mutane sukan zo daga sauran ƙasashe zo su lura da zaɓe da ake yi ban sani ba ko suna bari a shiga wannan ƙasar congo a jiya lura da zaben alal misali kamar shi shedi an ce ya samu wato kashi 73 na ƙuri'un da aka jefa sannan kuma mose katumbi ya samu 18 hakanan martin fayulu ya samu kashi 5 bisa 100 sai kuma na ƙarshe anzulum bembe ya samu kashi 1 waɗannan ƙasashe ko da dai ba su zo wajen zaben ba sun ƙasashen duniya sun amince da wannan zaben su yawancin kasashe da kungiyoyi na duniya din nan abinda sukan so dama yawanci a ce dai an yi zaben tunda ana zai togo ne da ita wannan abu demokaradiyya din musamman zaɓe a ƙasar kwango za a ga yawancin kungiyoyi din ba su zuwa ba don diba zaɓe saboda yawanci wuri ne mai hadarin gaske gaskiya kuma yadda muka magana baya wato hatta tafiye-tafiye zuwa wasu wurare din ana yin shi ne ta hanyoyin ruwa wanda su suka haɗa wayannan al'ummomi mafi yawanci da garuruwan kuma wuri ne wanda yake kunshe da tashin hankali akan abu kaɗan ka haga wato tunda akwai makamai hannun al'umma a kowane bangare na ƙasa haka wato yanayi ne da zai sa za a ga zaben kanshi yakan ɗau dogon lokaci fiye da sauran ƙasashe da ake to yawanci duk shi yake kawo koma baya da yarda da zaben kan shi da ake a kasar congo to amma su sauran kasashe dai da sauran kungiyoyi na duniya sukan so dai a ce an yin za a samu sirjiya to daga baya a zo a tunda zama ne dama ko da yaushe a kasar akan yi shi ne kawai a cikin dardar to dokta yawanci a nahiyar afirka an samu kungiyoyi haka da ake hadawa kamar su ecowas kamar su au da sauransu a wannan yankin ba irin wannan ƙungiyoyin da kuma inda akwai su me suke cewa game da wannan zaben da ƙasar Congo? To a gaskiya akwai ƙungiyoyi sosai tunda ita ƙasar Congo tana cikin ƙungiyoyi irin na haɗa kan Afirka ɗin da sauran ƙungiyoyi na gabashin Afirka tana ciki kuma yawancinsu sukan tura jami'ai na duba zaɓe da yawancin abubuwan da ke faruwa a ƙasar. to amma mafi yawancin lokuta abin bai cika babban tasiri ba sosai musamman ka dibar rikicin gwamnatin kasar da 'yan tawaye da suke a kasar so da yawa za a yi ta mitin da igad wato kungiyar haɗa kan gabashin afirka da sauran kasashe da ke goya musu baya da ita kuma kasar congo abin da abin kallafa da dan wani lokaci kafin sai ka je abu kuma ya dawo an ci gaba dokta yanzu misali kamar a nahiyar afirka a ina ne za a ce ana kamta musamman wajen yin zabe gaskiya in aka duba kasashen da yawa zaben dai suna ne ana cewa an yi shi gaskiya saman sauran kasashe waɗanda suka ɗau gundarin tsarin ita wannan demokuraɗiyya irin na turawa suka ɗora ma kansu ba su bullo da wani yanayi wanda ya daidai da zamantakewa da tarihi da al'adu irin nasu kasashen tsawo wannan shiri sun sa shi yadda ya daidai da nasu fahimtar ana ci gaba da zaben nan kuma yadda ke a wasu kasashen da dama to amma kasashe musamman irin namu da yawa kuma su najeriya ɗauko shi kai gundarin shi irin zaɓe ne irin na amerika mai nauyin gaske da tattare da wato kwangabakon baya a suka ɗora don haka za a ga tattalin arzikin ƙasar na wahala al'umma kan suna wahala wurin yin zaben nan kuma yomin za a ga ba wani inganci dai ake samu ba ko wani ci gaba sai nauyi da shirin yema kasar da kuma dukiya da ke salwanta maimakon haiman al'umma aiki sai dai su tafi hannun wasu tsiraru. to dokta kasan akwai kungiyoyi masu zaman kansu ban sani ba ko a kasan kongo akwai su kuma suna nan me suke cewa kuma suka yi magana gwamnatin tana aiki da shi? eto eh a gaskiya akwai kungiyoyi sosai har na kasashen waje ma wanda ke zaune kasar to amma yawancin irin wannan kungiyoyi gaskiya sukan yi magana ne dai amma tasirin su bai da karsashi sosai tunda abin da ke ra'ayin gwamnati shi take bi kuma yawancin wannan kungiyoyi dole iyakarsu dai maganar ba wani tursasawa da za su iya yi na aiwatar da abin da su suka gani don haka yawanci duk shelar da za su yi bata cika karkatar da ra'ayin gwamnati bisa abin da ta yi kudiri ba gaskiya to dokta ka ce tun lokacin da wani ka samu yancin kanta haka dai ake tafiya kai a ganin ka na masanin siyasa kuma kwararre a wannan yanki bai kamata a yi ne a gaskiya wannan kasa duk wanda ya san tarihin ta ya san tana cikin matsaloli farai da gaske tun samun yanci saboda guri ne wanda a turawan sun sa ma ido gwamnatocin kasashen turai da manyan kamfanoni na 'yan jari hujja na duniya duk sun sa ido abin da suke dibawa wato abin da za su samu da ra'ayinsu amma abin da al'ummar ƙasa za su samu ko ya kasar za ta zama ko wa ke mulki gaskiya wannan bai dame su ba tunda zamunan baya an samu shugabanni 'yan wato kama karya kwarai wanda sun samu daurin gindin kasashen duniya kuma sun ci karansu ba babbaka kamar su mabutu sai su seko wanda ya samu daurin gindin kasashen amerika da turawa sosai kuma ya dade yana mulki kuma kasar bata wani haɓaka ko tattalin arzikinta ya haɓaka ba don an yi mulki ne irin na danniya da babakere don haka yanzu wannan zamanin kuma sun bullo da wani yanayi ne na je ka yi ka cewa ana siyasa amma wanda aka dora in dai zai bar su cika ransu babu baka to yanayin haka zai ta ci gaba talakan ƙasa yana rayuwar shi na tabarbarewa kuma ko da yaushe yana cikin yanayi na firgici saboda ko da yaushe akwai ƙungiyoyi na makamai fiye da ɗari a ƙasar congo wanda kawai kowanne inda yake rike da ƙarfin ikon shi da makaman shi nan yake iko a doktor na fahimci bayanin kai da ya kamata wato kusan kasan ne kawai kowa wato yana wato yin abin da ya ga dama ne a kowane yanki musamman da kace akwai 'yan tawaye ga sunan kala-kala shi wannan shugaba da aka zaba yanzu har maka rantsar da shi me yake wajen haɗa kan kasan gaba ɗaya. eto eh kusan ɗan lokaci da ya wuce lallai ya yi yunkuri iri-iri musamman akwai babbar kungiya ta 'yan tawaye ta m23 wadda gaskiya tana da karfin gaske da kuma goyon baya na wasu makwabtan kasashen ita kasar kwangu ya yi ta ƙoƙari wannan sun sha zama tunda ita kasar kwangu tana zargin cewa ƙasar rwanda ita take ɗaurin gindin wannan 'yan tawaye da ƙasar uganda don haka akwai mitin da aka yi shayi da shi wannan shugaban kasa da gabanin kasashe na wa'annan kasashe musamman a birnin kampala wannan shi ya kawo dan tsagaita wato kusan yakin da suke da ita kungiyar m23 da gwamnatin kasar congo to amma dai abu ne na yakan dai lafa ko da ya lafa da m23 akwai babban kungiyar adf wadda armed democratic forces wadda ita ma ta tsoro ne daga kasar uganda ah, tana kuma dajin gwangwan. tana cin karanta ba babbaka to kusan wannan dan lokaci ya yi kokarin samun lafawar wannan rikici tsakanin shi da wannan manyan kungiyoyi guda biyu fata dai in ya ci gaba da hakan kila a samu yanayi da za a kakkaɓe ah, wannan ƙungiyoyi ya zama an samu haɗin kai wanda zai sa ƙasar ta samu wani ci gaba mai ma'ana. ta masu raro an ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau kashi na biyu har sai mai rumfanan ba tokara ya kai mu na gaba a maimakon babban bakon namu dr ja'afar lawal dabai wani babban malami a tsangayar koyar da siyasa a kwalejin kimiyya da fasaha ta kaduna garin gwamna da ni awal kunya da na shirya ne ke cewa sai wani jikon kai kare ya zub da tsamiyar kura. tons kuma ga shirin mana karshe shirin nan na mukoyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri mu koyi harshen farisanci inda da dala ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na ɗari goma sha uku. idan ba a manta ba a cikin shirin da ya gabata an ji cewa muhammad da abokin saramin sun tattauna a kan yadda yaƙi ya kasance tsakanin iran da iraki bayan da gwamnatin iraki ta kallafa wa iran yaƙi na tsawon shekaru takwas inda wasu da dama daga cikin mayakan iran suka samu raunuka masu tsanani wasu kuma suka kai ga yin shahada bayan da gwamnatin saddam ta yi amfani da muggan makamai masu guba a yau ma za a ci gaba da jin wannan tattaunawa dangane da yadda ranakun yakin sa kasance tsakanin ramin da muhammad amma kafin nan sai an fara da sauraron kalmomi kamar haka. Bad. Mai muni. Batar. Mafi muni. Batarin. Wanda ya fi kowane muni. Ruz. Rana. Ruzho. Ranaku? Jang! Yaki? چه روزهایی؟ ودنه کو؟ به نظر من اگنینا تلخ میده چی؟ تلخ ترین ما پیده چی؟ شیرین میزکی آن داشت shi yana da. Vale. Amma. Khub. Mai kyau. Chebud. Menene ya kasance? Ruidad. Abinda ya faru. Estefade. Yin amfani. Rejim. گمنتی رژیم صدام گمنتن صدام سلاح مکامی شیمیایی میگوبه بمب بم او استفاده کرد شی یای امپانی جبهه پگندگه جبهه های جنگ پگندگه نیرو داکارو نیروها گونگون داکارو آن باقی است شی یاونزو بیمارستان اسیبیتی تو بروی کی کجی برای نمونه دومین سمپری امو کاو تو میبینی کی زکگنی مجروح جکتچه مثل کمر بسیاری از دداما دگا او رفت شی یا تفی او مجروح شد شی یا جی چیو واقعا هکنی دردناک میزپی همکنون هریانزو حدود کیمان بیست اشرن سال شیکره آن تمام شده شی یک عری. بیمار مرس لافیه او بیمار است شی مرس لافیه نی چه مشکلی؟ و چرش لافیه پوستی تپاتا شدید mai tsanani او دارد شی yana da kuma da la banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari tattaunawa da ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin a cikin harshen Farisanci. بدترین روزهای جنگ چه روزهایی بود؟ به نظر من جنگ روزهای تلخ و شیرینی داشت ولی از همه بدتر خب از همه بدتر چه بود؟ تلخترین رویداد جنگ استفاده رژیم صدام از سلاحهای شیمیایی بود. چرا رژیم صدام از بمب شیمیایی استفاده کرد؟ چون در جبه های جنگ از نیروهای ایران شکست خورد. حتما آثار حملات شیمیایی هنوز باقی است. بله اگر به بیمارستان بروی برای نمونه عموی سعید را میبینی عموی سعید مجروح شیمیایی است؟ بله او مثل بسیاری از مردان ایرانی به جبهه رفت و مجروح شیمیایی شد واقعا دردناک است او همکنون در بیمارستان است؟ بله حدود 20 سال است که جنگ تمام شده ولی او هنوز بیمار است. او چه مشکلی دارد؟ عموی سعید نمیتواند به راحتی نفس بکشد و بیماری پوستی شدید هم دارد. تو الله تونز کما سی ا قرا سوارن ونن و کمر دا تو گودانا تسکانن محمد دا ابوکن سارمین ترجمه ا هر هرشن بدترین روزهای جنگ چه روزهایی بود؟ waɗanne ranaku ne suka fi muni a cikin ranakun yaƙi? به نظر من جنگ روزهای تلخ و شیرینی داشت ولی از همه بدتر اگنی نه yaƙi yana da ranaku masu ɗaci da masu zaƙi amma mafi muni akan To madalla an dai ji yadda wannan tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Ramin. Idan Allah kai mu a mako na gaba za a ji mu dauke da ci gaban wannan shiri a cikin wata tattaunawa. Amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da wannan shiri ne Abdullahi Salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. to don za mu kawo kashen shirin namu baki daya sai idan Allah ka mace an jima da ran za a ji mu dauki da wani shirin kafin wani lokacin amudin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya